This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka magana kan mitoci 22, 25 da kuma 16. A jamhuriyar za ku iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM da kuma FM. sannan muna nan ko da yaushe a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com masu saurare assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci na ranar 24 ga watan janairun shekarar 2016 mahmud lalo ne daga birnin washington dc tare da sarfila hashin gubel muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato goma na safe kenan a nan Washington DC. A cikin shirin namu ne yanzu za ku ji yadda wata kungiya mai zaman kanta ke kokarin taimakawa yara ƙanana domin samu ilimin zamani a arewa musu gabashin Najeriya. Sannan muna ɗauke da cikakken hira da shugaban hukumar zaben jamhuriyar Nijar wato Bube Ibrahim yayin da ƙasar ke shirin tunkarar zaɓuka a watan gobe. Amma bari mu fara da labaran duniya tukuna. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Miliyoyin mutane da ke gabar gabashin Amurka yanzu haka na kokarin tono motocinsu da share saman gidajensu da hanyoyin wucewa. Biyo bayan shafa kwanaki biyu ana wata mahaukaciyar guguwa mai dauke da dusar kankara wadda ake ganin ta shiga littafin tarihi domin ba a taba ganin irin ta ba. an samu saukin saukar dusar kankara ne a yankin birnin washington inda yawancin yankunan babban birnin suka samu dusar kankara da ta kai santimita 60 a dalilin wannan guguwa ne aka rufe ofishoshin gwamnati da ke birnin jami'ai ma sun rufe manyan da kananan hanyoyi har ma da ɗaukacin sashen sufurin motoci da jiragen ƙasar da na sama na birnin masu hasashen yanayi sun ce an sami yawan dusa ƙanƙarar da ta sauka a jihar new york mai hawan santimita 64 gwamnan jihar new york andrew cuomo ya kafa dokar hana tafiye-tafiye a dukkanin hanyoyin unguwanni da manyan hanyoyi da ke birnin mai yawan mutane miliyan 8.4 an dakatar da zirga-zirga ababen hawa da rufe shaguna da duk wasu wuraren more rayuwa fiye da mutane miliyan 85 wannan guguwa mai karfi haɗe da dusa ƙanƙara ta shafa inda ta bar dubban mutane zama cikin duhu dalilin katsewar wutar lantarki. a ɗaya ɓangaren kuma a yau lahadi ne aka samu wata girgizar ƙasa mai ƙarfin maki bakwai da ɗaya a can arewacin jihar alaska da ke nan amurka hukumar da ke kula da muhalli ta amurka ta ce inda abin ya shafa na da tazarar kilomita 260 kudu maso yammacin anchorage babban birnin jihar alaska al'ummar da ke garin anchorage sun ce girgizar ƙasar ce ta tashe su daga barci amma babu wani rahoton da yake nuna cewa wannan girgizar ƙasar ta yi barna a jihar masu hasashen yanayi sun ce ba a tsammanin wata guguwar tsunami da za ta biyo bayan wannan girgizar ƙasa kamar yadda aka saba gani a baya girgizar ƙasa dai ta yi tafiyar kimanin kilomita 127 a ƙarƙashin ƙasa a yau lahadi ne sojojin siriya suka kwato garin rabia a yayin da suke ci gaba da samun nasara kan 'yan tawaye a can kudu maso yammacin yankin latakaya garin rabia da ke nisan kilomita goma kudu da iyakar siriya da turkiyya. kuma yana ɗaya daga cikin yankunan da gwamnati ta ce mayakan sun kwace ikonsa a kwana-kwanan nan wata ƙungiya mai kula da al'amuran keta haƙƙin bil'adama ta birtaniya wadda take kula da tashe-tashen hankulan da ke faruwa a siriya ta ce ƙasar rasha na taimakawa masu yaƙar gwamnati ta sama haka kuma sojojin rasha na taimaka musu da dabarun yaƙi ƙungiyar ta ce a yau lahadi ma sojojin rasha da siriya sun kai har-har ta sama an kuma kashe akalla mutane 164 cikin kwanaki uku da suka wuce a yankin Drezo. Cikin mutanen da suka mutu har da ƙananan yara 43 a garuruwa hudu. Labaran Duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya jaddada goyon bayan Amurka ga ƙawarta Saudiya a lokacin da yake shirin barin ƙasar a yau Lahadi. ya ce kyakkyawar dangantakar kasashen biyu tana nan kamar yadda take a da ker ya ce babu abin da ya canza sakamakon kulle yarjejeniya da amurka da sauran manyan kasashen duniya biyar suka yi da kasar iraki don dakatar da shirinta na nukiliya inda aka amince da janye wasu takunkumi da aka kafa mata na biliyoyin daloli ganawa wacce aka yi a birnin riyadh na saudiya ta zo ne bayan wasu manyan al'amura masu nasaba da iran ciki har da aiwatar da yarjejeniyar nukiliya da kama wasu amurkawa a jirgin ruwa na wani ɗan lokaci da musaya fursunoni da ta kai ga sakin amurka hudu da ke kurkuku a iran inda aka saki ba amurki na biyar a makon jiya duk da faruwa waɗannan al'amuran ministan harkokin wajen saudiya ya ce ba na tsammanin hulɗa kud da kud na iya yiwuwa tsakanin amurka da iran jibir ya yi wannan kalami ne yayin da shi da keri ke zaune kafaɗa da kafaɗa a jiya asabar a wurin wani taron manema labarai wani jami'in soja a burkina faso ya ce an kama sojoji goma dangane da wani samaman da aka kai da asubahin ranar juma'a a wajen wurin ajiye makamai wanda ke wajen birnin wagadugu wannan samaman da aka kai wurin adana makaman da ke yimdi ya zo ne mako guda bayan da wata kungiyar ta'addanci mai alaka da alka'ida ta kashe mutane akalla 29 tare da raunata wasu da dama ciki har da wasu 'yan kasashen waje da dama a wani babban otal da kuma wurin shan shayi da ke kusa mai magana da yawon sojojin willy ogmego ya faɗi a jiya asabar cewa dukkan mutane goma da ake zargi suna da hannu a samaman da aka kai wurin adana makaman tsoffin dogarawan tsohon fadar shugaban ƙasa ne ya ce an kuma kama wani shugaban addini daga ƙarshe mataimakin shugaban amurka joe biden ya gaya ma turkiyya jiya asabar cewa amurka na sanar da cewa ƙungiyar kurdawa ta kkk na da haɗari ga turkiyya kamar ƙungiyar isis duk kuwa da goyon bayan da amurka ke baiwa dakarun kurdawan da ke yaƙi da masu ikirarin jihadi a iraki biden ya je birnin istanbul ne don ganawa da firaminista ahmed davutoglu da shugaba rajab tayyip erdogan a gabanin wani yunkurin da za a fara na makon jiya na lalibu hanyar tattaunawar ƙasa da ƙasa kan makomar Siriya. Bayan ganawa da Firaministan Turkiyya, Biden ya ce ba Biden ya ce ba mayakan ISIS ne kaɗai ke barazana ga rayuwar mutanen Turkiyya ba, ita ma PKK mai haɗari ce, kuma muna sana da hakan. Tabbas ƙungiyar ta'addanci ce kuma abin da suke yi na da matuƙar haɗari. to sai dai masu lura da al'amura a turkiya sun kula da cewa biden bai kuma yi tur da dakarun kurdawan da ke siriya ba mai suna rundunar kare jama'a wadda turkiya ta tsana kamar yadda ta tsani kungiyar pkk sarfil hashim gumel kenan da cikakkun labaran duniya yayin da jamhuriyar nijar ke shirin tunkarar zaɓuka a wata mai zuwa shugaban hukumar zaben kasa ta sani bube ibrahim ya ce hukumarsa a shirye take ta gudanar da sahihin zaɓe amma cikin wannan hirar da za ku ji da wakilin murya amurka yusuf abdullahi shugaban hukumar ta sani ya fara bayani ne kan mahimmancin gudanar da zaben cikin kwanciyar hankali in babu kwanciyar hankali ba iya zaɓe saboda shi eh, sani da ta yi nazari saman wannan eh, wannan sagaka da za a yi zaɓe cikin kwanciyar hankali a seni akwai kungiya wannan kwamishin wanda take kula da tsaro wannan kwamishin ta aiki kuma duka an duba an ga wani matakai kamata a ɗoka don duka inda za a yi zaɓe da wanda za su yi zaɓe da ma wanda za su yi takara da wanda za su zo su ga ka da zaɓen an ka yi shi su ne observator an ga mun duba mun ga matakan da ya kamata a doka don a yi zaɓe cikin kwanciyar hankali to idan muka ɗauki misali yankin jifa wanda kowa da ya san cewa yankin ne wanda yake fama da matsala ta tsaro a nan wani irin matakai hukumar zaɓe ta doka eh, na ganin cewa al'ummar jifa ita ma ta kada ƙuri'a kamar sauran yankunan nijar eh, lallai kowa ya san cikin matsayin da jihar jifa take ba saboda matsalolin nan ba za mu cewa ba za a yi ba zaɓe a difa eh, saboda shi ne muna nan muna ɗaukar mataki tare da wannan kwamishin na 'yan tsaro musamman da za a yi zaɓe cikin kwanciyar lahiya a cikin wannan jihar difa eh, insha Allah za su yi zaɓe cikin kwanciyar hankali yaushe ne ake tunanin za a so ma eh, rarraba katin zaɓe yanzu dai muna nan muna bubbuga kartocin zaɓe yanzu da nake muku magana mun ida da ja'an yamai da da magaran muna mun kusa ida shi da nan kasashen waje da agadas da difa ta za mu fara eh, rarraba kartocin zaɓe kartocin nan kuma wata guda ne muka ba cikin wata guda ne za a rarraba su ko ina wani irin tabbaci hukumar da kake shugabanta ta sini za ta yi wa al'ummar nijar da sauran kasashen duniya cewa za a gudanar da waɗannan zaɓuka na shekarar 2016 a cikin haske da adalci hukumar zaɓe ba hukumar siyasa ba ne duka shugaban wannan hukumar duka gaban kwa suka yi rantsuwa amma kur'ani akan sun yi aikinsu ba tare da son rai ba eh, insha Allah za a yi zaben nan cikin haske ba cikin ba da son rai ba kuma muke muhimmancin zaɓe ga ɗan ƙasa kun san zaɓe haƙƙi ne da duka ɗan ƙasa wanda shekarun shi sun kai ya yi zaɓe kuma wanda ta yi zaɓe iya nuna da iyakishin kishin kasan shi tunda zaɓe ne ake dan a kowa ya aika wakilan shi na nan zauren majalisar dokoki da shugaban kasa kuma da kananan hukumomi wani irin kira ke gare ku ko kuma sakonku zuwa ga bangarori daban-daban kama daga 'yan siyasa zuwa kuma su kansu talakawa ko kuma al'ummar nijar baki daya samun nasara ga wanga zaben da za a yi ba yauni ne wanda ya rataya ga wuyar cd kawai ba yauni ne wanda ya rataya da kowa tunda kowa ya kamata ga ɓangaren shi ya yi ka'an da za a yi zaɓe cikin lahiya ka'an da zaɓen nan za a ci nasara gare su kenan 'yan siyasa ya kamata su yi abin da za a yi zaɓen nan a ci nasara da shi tunda shugaban eh, cin gaban ƙasa ake ake bibi ba na wani mutum ba kuma 'yan jarida ma ku ya kamata eh, ku san ka da kuke ba da labarai eh, ba abinda ba ku tabbatar da shi ba bai kamata ba ku zo kuna tun tunda eh, labari wani labari ya kawo tashi hankali cikin ƙasa an fara hula kuma ya kamata su yi aikinsu ba su bi 'yan siyasa ba mai aikinsu su sa ido su ga abin da yake kan da ake gudanar da harkokin zaɓe abin da bai yi ba suna iya su hutu su hudu mai ba tare da suna wani ko bin 'yan siyasa ba ko kuwa. to madalla a gaida shugaban hukumar zaɓe a jamhuriyar nijar bube ibrahim a tattauna wasu da wakilin murya amurka yusuf abdullahi ተገማን ያማለፉኒና ተገማን ያማለፉኒ ንፋስሌ ተሂዶሰና ንፋስሌ ተሂዶሰን የወይታዱ አዱ ስሚደና የወይታዱ adu isimidan fasille tahido sana fasille tahido sana iwe tadu adu isimidan iwe tadu adu isimidan kuhuldille tahido sana kuhuldille tahido sana الجمله الجمله yanzu kuma ga Grace Alheri Abdu da Shirin Bishara. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a Shirin Bishara. Idan kuna biye da mu shirin ya karɓi bakuncin fasto Yahaya Lawal mai gurmi wanda yake amfani da baiwar da Allah ya masa wajen aikin bishara. Allah Ubangiji, Allah ka taimaka mu. Haba mahazzada, haushin bakin kare ba ya hana kura shiga gari. Karki wankan zomo yaki sai da makami mutuwa mai jan baki yaro ya saba wani yaron bai aikin lauyatto dole uwan naki yaran bana ta'ala ubangiji na joya muran bana jalla joya muran bana arrahimu joya muran bana arhamanu ya murabbana To wannan gurmi kana gani tunda dai sana'a ce karɓaɓɓiya wani fannin waka ne da ba hmm. ko ina ake iya yin shi ba ba mutane da dama suka yi eh, ba kowa ke yi ba to kana gani zai iya yiwuwa misali a buɗe ko a sa a darasin makaranta ko kuma kamar yadda ake koyar da karkada kayayyakin musika kwarai kuwa zai iya yiwuwa haka domin babu abin da ya gagara idan a yanzu haka idan da akwai waɗanda za su ba da kansu cewa lallai abin da suke so su iya kenan su koya ni zan ɗauki zarafina kuma za a koyar da su kuma za su iya da izinin Allah idan sun cimre kuma da shike ni ne nake haɗa kayana da kaina daga ɗaya zuwa dubu idan akwai kayan aiki zan iya haɗa shi in zaunar da mutane in koya musu gwargwadon abin da Ubangiji Allah ya bani ikon yi za a iya yin haka hajiya. To misali idan mutum yana so ya koyi wannan sana'a ta gurmi misali ko kuma ba zan ce sana'a ba da eh, mutum yana so ya koyi kada wannan gurmi kana gani zai iya ɗaukar shi tsawon zuwa wani lokaci ya kore shi. Eh hajiya da shike Allah ya yi mutane daban-daban kuma kowanne da yadda Allah ya bashi basira. wannan ya danganta ga yadda kwakwalwar mutum take amma idan dai mutum zai mai da hankali ya tsaya a kan abin da za a koya mishi ya yi biyayya da ka'idojin koyo ba zai ɗauki lokaci da ya huce shekara ɗaya ko kuma kasa da shekara ɗaya ba ya iya wannan gurmi da izinin Allah ko kuma ya iya ma fiye da yadda ni nake bugawa domin yawancin lokaci almajiri yakan fi malaminsa to ban san ko ka taba yin waka da ta burge 'yan kananan yara ba ka san waka da babba zai ji daɗin ta waka da yaro zai ji daɗin ta sun bambanta ko ka taba buga wata waka da yara suke jin daɗi misali ko a sunday school ko dai haka harkokin yara kwarai da gaske kowace waka da nayi yi a gurmi na kanga jama'a duka sun karɓi da ita kananan yara ne tsofaffi ne da jama'a mata da maza duk wata waka da nayi amfani da ita da gurmi da shike wani iko ne daga ubangiji ba ta duniya ba sai ka ga ruhun ubangiji yana motsa mutane maza da mata samari da 'yan mata suna jin daɗin abin da ake yi da shike daga ubangiji ne ba daga duniya ba ne. rera mana wata gajeren waka ba mai tsawo ba da ai mana wata 'yar gajera. Allah sarkin baiwa rabana ka ba mu basira rabbana mai iko jar jalali ta'ala ubangiji ka ba mu basira Allah sarki duniya duniya mai yayi in wani ya gane wani ya gane wanda bai gane ba idan wani ya duba wani ya duba wanda bai duba ba Idan wani ya daure wani ya daure wanda bai saba ba, wanda ya gaji bai saba ba don aikin da wuyan saba. Kowa ya huce ran daman san ba ruwa yake nema ba, matan garin yake ba. Kowa ya huce isa ba almasihu ne yake nema ba, a duniya tana rudinsa, Yesu ɗan Allah ne. To a lawal Fastulawal Yahaya mai gurmi Allah ba da nasara da biyan bukata. Nan kuma za mu sallama da bakon namu sai mako na gaba idan maɗaukakin sarki ya nuna mana ku ji mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin fasto Yahaya Lawal mai gurmi alheri ke cewa bari ƙauna Allah uba. Da zumuntar ruhu mai tsarki su kasance tare da mu daga yanzu da har abadin abada. Shalom. saboda haka hannu a tafa godiya gare ka Allah nayi nayi nayi nayi har na kasa ubanmu wanda ke cikin sama ya kamata mu dogara ga Allah amma dan adam da adama ya dogara ga kansa shi ya sa rayuwa ya zama zaman azaba mu yabi Yesu mu tsira ku zo mu taka maganan Allah rai da lafiya daga samaniya har cikin duniya uba da da da ruhu mai tsarki a duk sarakuna Allah shine sarki mu bi shi da bauta da ban gaskiya karfinmu a cikin ikilisiya sai mu tafa sai mu taka sai mu tafa ku zo mu taka Ya Allah na ka zuciya na Allah na yanzu ga sarfil hashim ya dawo da labarai a takaice miliyoyin mutane da ke gabar gabashin amurka yanzu haka na ta kokarin tono motocinsu da share saman gidajensu da hanyoyin wucewa biyo bayan shafa kwanaki biyu ana wata mahaukace guguwa mai dauke da dusa kankara wadda ake ganin ta shiga tarihi domin ba a taba ganin irinta ba an samu sauƙin saukar dusar ƙanƙarar a yau a yankin birnin washington inda yawancin yankunan babban birnin suka samu dusar ƙanƙara da ta kai santimita 60 a dalilin wannan guguwa ne aka rufe ofisoshin gwamnati da ke birnin jami'ai ma suka rufe manyan hanyoyi har ma da ɗaukacin sashen sufuri na birnin masu hasashen yanayi sun ce an sami yawan dusa kankarar da ta sauka a jihar new york mai hawan santimita 64 a ɗaya bangaren kuma a yau ɗin a lahadi aka samu wata girgizar ƙasa mai ƙarfin maki 7.1 a can arewacin jihar alaska da ke nan amurka hukumar da ke kula da muhalli ta amurka ta ce abinda ya shafa na da tazarar kilomita 260 kudu maso yammacin anchorage babban birnin jihar alaska al'ummar da ke garin anchorage sun ce girgizar ƙasar ce tashe su daga barci amma babu wani rahoton da yake nunin cewa wannan girgizar ƙasar ta yi barna a jihar masu hasashen yanayi sun ce ba tsammanin wata guguwar tsunami za ta biyo bayan wannan girgizar ƙasa kamar yadda aka saba gani a baya ba girgizar ƙasar dai ta yi tafiyar kimanin kilomita 127 a ƙarƙashin ƙasa a yau lahadi ne ma sojojin siriya suka kwato garin ribiya a yayin da suke ci gaba da samun nasara kan 'yan tawaye a can kudu maso yammacin yankin latakaya garin rabiya da ke da nisan kilomita goma kudu da iyakar siriya da turkiya kuma yana ɗaya daga cikin yankunan da gwamnati ta ce mayakan sun kwaci ikonsa a kwana-kwanan nan wata kungiya mai kula da al'amarin keta haƙƙin ɗan adam ta birtaniya wadda take kula da tashe-tashen hankulan da ke faruwa a siriya ta ce ƙasar rasha na taimaka masu yaƙar gwamnati ta sama haka kuma sojojin rasha na taimaka musu da dabarun yaƙi sakataren harkokin wajen amurka jan kerry ya jaddada goyon bayan amurka ga ƙawarta saudiya a lokacin da yake shirin barin ƙasar a yau lahadi ya ce kyakkyawar dangantakar ƙasashen biyu tana nan kamar yadda take a da kerry ya ce babu abin da ya canza sakamakon kulle yarjejeniyar da amurka da sauran manyan kasashen biyar suka yi da ƙasar iraki don dakatar da shirinta na nukiliya inda aka ce an amince da janye wasu takunkumi da aka kafa mata na biliyoyin daloli gana wacce aka yi a birnin riyadh na saudiya ta zo ne bayan da wasu manyan al'amura masu nasaba da iran ciki har da aiwatar da yarjejeniyar nukiliya da kama wasu amurkawa a jirgin ruwa na wani ɗan lokaci da musayar fursunoni da aka yi na sakin amurka hudu an kuma saki ɗaya ba amurkin a makon jiya masu sauraro abin da ya sauka kenan a shirin namu baki ɗaya yau sai kuma gobe idan allah ya kai mu za ku ji wata tauga abokan aikinmu da wani sabon shirin yanzu a madadin sarfila hashim gumel da ya ta gabatar da shirin da sauran abokan aiki Mahmud Lalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. This program has come to you from the Voice of America, Washington.